Sabbin 'yan majalisa daga dukkan jam'iyyu su 243 ne cikin adadin 'yan majalisa 360 wanda aka yi nuna har dai za su yi aiki tare za su iya kawo sauyin da suke hankoro cikin sauki. Wannan na faruwa ne duk da kasancewar jam'iyyar APC mafi rinjaye ta da sunayen waɗanda take so su zama shugabannin majalisar dattawa da wakilai. Sabon ɗan majalisar wakilai daga Sokoto Bashir Usman Gorau ya ce sun yanke hukuncin aiki tare ba tare da nuna bambancin siyasa ba. Shi ya ba mu wata cikakkiyar dama wadda muna iya a haɗa kanmu mu tabbatar da cewa mun yi shugabancin da zai ba mu ma'ana a majalisa ta goma so gaskiya wannan shine matsayar mu dukkanin mu babu bambancin jam'iyya ko da kai dan APC ne ko da kai dan PDP ne ko dan Afga ko dan Labour mun yi matsaya daya kuma dukkan mutum da muke yi da zirga zirga da muke duka muna yi ne a bai daya a baki daya me yasa ma ku yi tunanin wani daga cikin ku da kuna da rinjaye kawai ku mara masa baya ya zama kakaki dukkanin shugabancin duniya akan gwamaya shi ne da tsofaffi da kuma matasa to mun yarda cewa mu matasa ne da ya kamata mu fara koyon wani abin da bamu sani ba masana kimiyyar siyasa na nuna za a iya samun bambanci tsakanin takun shugaba buhari da zababben shugaba tinubu ga zaben shugabannin majalisar in aka tuno majalisar dattawa ta takwas inda bukola saraki ya zama shugaba ba tare da amincewar jam'iyya ko shugaban ba kuma ike kwara madu daga pdp ya zama mataimaki Ga abin da masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa. Wannan ya zama darasi da ya sa tara makarraban Buharin suka ga suna bukatar shugabannin majalisa da za su iya musu anshin shata. Kuma wannan ya tabbata don ko satin da ya wuce an tabbatarwa da Buhari kashe triliyan 23 da ba a san abin da aka yi da su ba. Tinubu shi ya fi Buhari gogewa a cikin harkar siyasa saboda haka ya san amfanin tun farko ya nemi shugabancin da zai masa anshi yadda yake so a tsarin demokradiyyar da muke kai ba dole ba ne a ce shugabancin majalisu sai abin da shugaba ko gwamna yake su, wannan yana kawo targaɗe daga demokradiyyar dan apc na ɓangaren shugaba buhari magaji muhammad yaya ya ja hankalin 'yan majalisar da haɗa kai don kare haɗin kan ƙasa fiye da muradun siyasa muna fata waɗanda za a zaɓa kada su zamanto masu son zuciya masu kuma son aljihunsu kau da maganan cewa bambance-bambancen addinin bambance-bambancen bangaranci ina ka fito yare da sauransu a kauda su a to tsuntsiya matsaurin ki ɗaya najeriya ce za a sa a gaba ita ce uwa ita ce uba ina ka haka to allah hakika za a samu sakamako mai kyau Majalisar dokokin dai ta goma za ta fara aiki ne a watan gobe bayan rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen watan nan. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.